Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin sabon darasin mu. Yan uwa darasin mu na yau shine na kawo mana wata hanya wadda duk wanda yake amfani da WhatsApp ko in ce yake chatin da WhatsApp ya kamata a ci ya san wannan hanya. Hanya ce wadda dubbannin mutane suna buƙatar su ga an koya sa amma har yanzu ba koya sa a YouTube ba. Shi yasa duba da haka wannan channel mai albarka ta ce bari ta kawo dukkan wani mabiyinta domin shi tun kafin a fara koyawa ya san da wannan hanya. Saboda haka bidiyon ba zai tsayi ba ba zai wuce minti ɗaya ko minti biyu ba saboda haka ku bi bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kafin mu ci gaba da rasu mu ina roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya tu'a mana alamar subscribe sannan kai mana like sannan ka tura abokananka a duk inda suke chatting whatsapp da facebook na gode farko dai bayan da zan yi shine yadda ake deleting in mesa tsakaninka da kuma wanda kuke chatting a shekarun baya kamfanin whatsapp ya kawo wannan hanyar wadda idan kuna chatting da mutum a lokacin zaka iya deleting in mesa tsakaninka da kuma wanda kuke chatting din ba wanda zai ga wannan mesa din so amma kuma wannan mesa din ya ba da adadi ne ko in yan mintuna wanda in dai baka deleting in mesa din ba ya wuce wani yan mintuna kaɗan so ba zai baka dama na cewa kai deleting din wannan mesa din ba amma kuma masu amfani da whatsapp za ga sun kara bai fi minti minti ɗaya ko minti biyu ba idan kuna chatting da mutum zaka iya deleting din wannan message din a tsakanin ku amma kuma da ya wuce minti ɗaya ko minti biyu ba zaka iya deleting din ba to yanzu na kawo mana wata dabara wadda zaka iya deleting din message ko da kun yi da mutum shekara ɗaya ko wata ɗaya ko wani lokaci mai tsayi duk tsayin wannan lokacin da kuka chatting da mutum zaka iya zuwa ka nemo wannan chatting din sannan kuma kai deleting din sa ba tare da amfani da wani application ba ko kuma amfani da wani abu da farko dai misali mun sani idan kuna chatting da mutum a lokacin da kai chat chatting da shi kamar da kuke gani haka na bude wajen chatin in dai bai wuce 'yan minti daya ba ko sakanni shine da ka danne mesa ɗin da ka tura wa mutum ka taɓa alama deleting za ga anan ya nuno ma delete for me a tsakiya kuma zai nuno ma cancel a ƙarshe zai nuno ma delete for everyone so amma idan mesa din ya wuce yan mintuna ko wance yan sakanni ba zai baka dama ba kamar yadda kuke gani wannan auga na ya chatin da wannan number tun biyar ga watan may 2020 watan da ya wuce kenan shi yasa idan na danne mesa din za ga kawai ya nuno min delete for me so yanzu dabarar da zaka yi idan kana so kai delete din dukkan wani mesa da kuka da mutum tsawon shekara daya ko tsawon wani lokaci kana so kai delete din wannan mesa din tsakaninka da kuma tsakanin wanda kuke chatin din da shi abinda zaka yi shine zaka haddace ranar da kuka chatin da mutum da kuma lokacin kamar yadda kuke gani wannan biyar ga watan may 2020 sannan kuma mun yi chatin da shi karfe daya da minti hamsin na rana so abin da zaka yi anan shine zaka shiga setting ɗinka bayan ka shiga setting ɗin kan wayar ka zaka nemo app ko kuma app and notification kamar yadda kuke gani bayan ka shiga ciki sai ka nemo whatsapp kamar yadda kuke gani ga whatsapp anan sai ka bude whatsapp kamar haka ka bude whatsapp abin da zaka yi anan shine sai ka kashe datar wayar ka gaba daya. sai kashe datar bayan ka kashe datar sai ka taba fox stop din nan kana taba zai nuno ma haka bayan ya nuno ma haka sai ka taba wake bayan ka taba wake sai ka dawo baya bayan ka dawo baya akan setin din wayar ka a genin sai ka nemo inda kake ta kwanan wata da kuma lokaci ba lalle a nan idan na shiga a wayata ba a setin din kan wayar ka nuno amma kamar yadda nake muku bayani idan misali ka nemo guri ba gan shi ba sai ka taba wajen search in setin din nan kawai sai ka rubuta date and time kana rubuta zai kawo ka daidai inda kake nema so amma ni misali tunda a nan ashe inda nake saita za ga system idan kuma setting dina da setting din kan wayar ka yayi daidai sai ka nemo system kana nemo system sai ka taba bayan ka taba zai nuno ma date and time sai ka taba farko idan ya nuno ma automatic date and time din nan idan a kunne ke sai ya kashe shi bayan ka kashe zai baka dama ka saita kwanan wata da kanka so abin da zaka a nan can wancan kwanan watan chatin din da kuka da mutumin sai ka saita daidai misali wancan yana biyar ga watan may 2020 so sai ka shiga sai kamar da kuke gani chatin din nake so in delete shine biyar ga watan may 2020 zan taba biyar ga watan may 2020 bayan ka saita kwana wata sai ka taba oki sannan sai ka saita daidai lokacin ne ɗaya da minti 50 pm kenan p.m. so bayan ka gama saita dukkan kwanan watan wancan mesa din ko da yayi shekara nawa so zaka saita irin kwanan watan bayan ka saita irin kwanan watan sai ka koma chatin din so bayan ka saita kwanan watan kamar yadda kuke gani a nan da farko kafin in saita za ga ya nuna mun biyar ga watan May 2020 amma yanzu saboda na je na saita kwanan watan za ga anan ya nuna mun today so anan in dai ka saita kwanan watan daidai za ka kai ma ya nuna ma today so anan za ka iya dannewa bayan ka danne chatin din sai ka taba delete kana taba delete sai baka dama kai deleting din mesa kamar da ne muku bayani zaga delete for me da cancel da kuma delete for everyone amma kafin na seta kwanan watan da delete for me kawai yake nuna min kana seta daidai kwanan watan tsawon watan da kai tsawon kwanakin da kai kana seta daidai kwanan watan ya nuno ma delete for everyone kana tabawa za ka iya deleting tsakanin ka kai da wannan chatin din dauka da wannan abokin naka ko kuma da wannan budurwa so wannan hanyar za ta baka dama kai deleting din dukkanin wani message da kake so kai deleting tsakanin ka kai da wannan mutumin wannan dabarar da na kawo muku za ka iya deleting din dukkan wani chatin da kake yi da mutum ko da ya shekara daya ko da ya shekara biyu ko da duk tsawon chatin din da kuka ko da duk tsawon shekarar da kuka yi ko watannin da kuka yi za ka iya zuwa ka seta wannan daidai kwanan watan kamar yadda muka yi wannan hanya za ta baka baka dama na ganin cewa kai deleting din wani message da kake so ko kuma wani hoto da kuka yi na sirri kai da wani sannan kuma baka so wani ya gani saboda haka kada ku manta taba mana alamar subscribe sannan ku mana like sannan ku mana share